Ginette, Ginette Fleur Adandé. Merci à tout à l'heure. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma biyar Ana iya kuma samun mu a da yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro yusuf abdullahi ne ke muku salama a cikin shirinmu na musamman wanda za mu gabatar muku da shi daga nan ofishin murya amurka da ke birnin yamai Shirin da a sa za a ji cewa a Najeriya mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na cikin wani hali na zaman ɗaɗɗar sakamakon matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami. A jamhuriyar Nijar kuma wasu 'yan siyasar ƙasar ne suka nemi da mahukuntan ƙasar da su ɗauki matakin sa ido domin tantance adadin kuɗaɗen da jam'iyyun siyasa ke kashewa da sunan yakin neman zaɓe idan kuma muka sake komawa a tarayyar Najeriya. Za a ji cewa ma'aikatar ciniki da masana'antun ƙasar ta bujiro da wani mataki na taimakawa manoma wajen haɗa aikin da ake nema a kasashen waje akwai shirin kuwa bergida da shirin jaridun nijar sannan mu kammala da shirin murya amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma bari mu fara da sauraren labarun duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres jiya litini ya yi kiran da a shiga rigakafin cutar covid-19 sosai a ƙasashen da suka ci gaba da ma masu tasowa yana mai kiran da kasashe masu arziki su taimaka ma matalautan kasashe da magunguna. Idan muka ɗauka cewa daidai ne a yi rigakafi a arewacin duniya a kuma mance da kudancin duniya, wato idan aka bar cutar ta yadu kamar wutar daji a ɓarin kudu na duniya za ta rikida a cewar Guterres a wani gargaɗin da ya yi ta kafar bidiyo a taron tattalin arziki na duniya a Davos. Ya yi gargaɗin cewa muddin aka bar cutar ta rikida to sabbin rigakafin da aka samu ba za su yi aiki a kanta ba. A halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya WHO jiya litini ta ce wasu bincike biyu da aka gudanar su nuna cewa zai fi fa'ida ga tattalin arzikin duniya idan aka tanaji rigakafin cutar COVID-19 ga kowa da kowa. A taron manema labarai da hukumar kan kira kan cutar COVID-19 a birnin Geneva, Darakta Janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi nuni da waɗannan binciken yana mai jaddada cewa idan ba a samar da rigakafin ga kowa da kowa ba ba wai kawai zai zama wata babbar gazawa ce ta fuskar ɗa'a ba amma har ma al'amarin zai shafi tattalin arziki ya ce wani sabon binciken da kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ilo ta gudanar kan illar annobar covid-19 kan samuwar ma'aikata ya nuna cewa a bara annobar ta janyo asarar kashi takwas da digo takwas cikin ɗari na awoyin aiki wanda ke kuma kwatankwacin asarar ayyukan yi wajen miliyan biyar. shugaban amurka joe biden ya yi amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen soke dokar da ta hana waɗanda suka sauya jinsin halittarsu shiga aikin sojin amurka a shekarar 2016 shugaban lokacin barack obama ya amince ma masu canza jinsin halittarsu shiga aikin soji tare kuma da samar masu magungunan da za su taimaka masu wajen canza jinsin halittarsu zuwa irin wacce suke so da trump ya zo sai ya hana ɗaukar masu canza halittarsu ɗin aikin soji to amma ya bar waɗanda ya tarar da su yau na soke hanan mai nuna wariya ga waɗanda suka canza jinsin halittarsu cewar kar su shiga aikin soji abu ne mai sauƙi amurka ta fi samun kariya idan aka bar duk wani mai iya aiki ma ƙasa ya yi gaba gadi kuma da alfahari a cewar biden a sakonsa na twitter wata hukumar sa ido mai zaman kanta a ma'aikatar shari'ar amurka ta faɗi jiya litini cewa za ta gudanar da bincike kan shin ko wani mutum a ma'aikatar ya yi wani yunkuri da bai dace ba na kifar da nasarar da shugaba joe biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020 sufeto janar michael horowitz ya ce zai yi nazarin take-taken jami'an ma'aikatar ta shari'a amma banda waɗanda ke wasu wurare daban a gwamnati tsohon attorney general ɗin amurka william ba wanda ya jagoranci ma'aikatar ta shari'a gabanin barin aiki wata guda da ya gabata ya ce ma'aikatar ba ta gama gudi masu yawan da ka iya kaiwa ga wani sakamako daban na zaben ba saɓanin nasarar biden kafar sada zumunta ta twitter jiya litini ta bullo da wata manhaja ta yaƙi da labaran karya. Manhajar mai suna Batwatch wadda aka kirkiro da zummar an karar da sauran masu amfani da kafar ta Twitter da su tantance sahihancin duk bayanan da ake da tababa a kansu. A maimakon a shafe saƙon Twitter da ake da shakku a kai ko kuma a makala masa inkiya na gargaɗi. Masu amfani da Twitter ɗin na iya makala bayanai don fayyace yanayi da kuma hurumin saƙon. A cewar wata sanarwar da aka yi a shafin yanar gizo na kafar ta Twitter. A yanzu kan masu amfani da Twitter ba za su iya ganin sakon bayanin da aka kafa ɗin ba, saboda har yanzu manhajar tana matakin haɓaka ta yadda wasu mutane ƙalilan ne da ake gwajin da su a Amurka za su iya gani. Sannan a hankali kamfanin na Twitter zai sa kowa da kowa ya iya gani. A ƙarshe babbar jami'a a hukumar kula da muryar Amurka da sauran kafafen yada labaran gwamnatin Amurka ta sauke shugabannin Radio Free Europe Radio Liberty, Radio Free Asia da kafar labarai mai kula da yankin gabar ta tsakiya ko Middle East Broadcasting Network ta maye su da tsaffin shugabannin. To da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya inda a yanzu haka mazauna wasu garuruwan jihohin Adamawa da Taraba na cikin wani hali na zaman ɗaɗɗar waɗanda ke hana idanuwansu barci sakamakon matsalar garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami. Al'ummomin waɗannan jihohin sun buƙaci da kai musu ɗoki tare da kira na kafa 'yan sintiri na unguwanni. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka a jihohin na Adamawa da Taraba Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da mazauna waɗannan jihohin biyu ga kuma yadda hirarsu ta kasance. a yanzu haka mun kai ga mu bara mu iya yin bacci da daddare ba mu muke gadin kayukanmu da kayukanmu kwanan nan ma bai kai sati biyu ba a jambutu asarar na akwai wanda suka shiga aka ɗauki tv yara sun kai talatin suka zo suka yi kilin suka shiga abubuwan da suka kwakwashe tv da waya haka nan na mutane suka dauka kaga duk wannan rashin tsaro ne gaskiya ya kawo na abubuwan amma kullum jami'an tsaro suna cewa suna nasu kokari eh, jami'an tsaro sai karanci ne ko kuma a matsalolin da suka yawa to matsaloli suka yi ko kuma sun yi garanci amma matsalar yana ta gaskiya in sha biyun jami'in tsaro fa ba za ka gan shi a cikin gari ba shi ma nemi inda zai buya ya zanna eh dai mutane ku mutane anguwa ko dan banga in a dan dama dama kenan in kun yi komi ne dan banga yanzu me kai so gwamnati su to a taimaka mana a kawo mana dauki gaskiya shine abin da muke bukatar gwamnati ta yi mana ko za ka tuna me ya faru da kai eh to gaskiya kusan so biyu a cikin mako biyu na daya an cire mun waya na biyu kuma har gida aka je aka cire mun waya da tv da duk wani kayan kallo a falo na su mutane ne yanzu gari sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu babban matsalar da muke da shi shine daga kai asalin barawo ko kuma irin masu fisgen waya ofishin 'yan sanda gara ka je ka kama wani wanda kila barawon akuya ne ko kuma wanda kwata-kwata satan ma zarginsa ake kamar kuya kuke fama a yanzu da wannan matsalar tsaro a wasu wuraren ana kwana idanu a gode kufa yayin lamarin yake gaskiya tun ran da aka ce mun ga wannan abun ya faru da ni da aka ciccire min kana ban sake ninsawa ba in dare ya yi to da rana nake bacci in dare ya yi haka za mu shiga anguwa muna yawo saboda yanzu tsaron sai dai kai ka bawa kanka gaskiya muna buƙatar hukumomi da su zama na masu yawo a cikin gari cikin dare saboda su ga gano irin wannan don maganar da nake maka an min sata a gidana ranar asabar lahadi sun shiga gida anguwan litinin sun shiga gida anguwan talata sun shiga gida anguwan har ranar laraba sun shiga gida anguwan kaga da akwai hukumomi masu sintiri da daddare da haka ba zai faru su kuma jama'a wane guduma ya kamata su bada eh to jama'a ya kamata kamar yadda muke yanzu muna fita da kanmu mu magidanta da ke unguwar da daddare muna dan zaga gari haka muna ganin halin da ake ciki babbar matsalar ita ce wani ya san barayin unguwa sai ya boye so muna buƙatar mutanen da suka san irin wa'annan bara gurbi a cikin al'umma ya kamata su tona musu asiri saboda da zaran an san wannan barawo ne gobe ba zai sake ba. Tala shiga fata ah, na ya matsalar tsaro ke shafan ku Gaskiya matsalar tsaro muna fama da ita kamar yanayin da mutum ba zai yawo da daddare ba sai dai yana cikin ɗarɗar da taka tsantsan musamman. Tsoron menene yasa ba za ka yawo ba? Akwai samari matasa wanda ba su da sana'an yi kullum suna nan cikin keke na pep Eh, kwace waya a sare ka a kwace abin hannunka a shiga gidajen ku da sauran To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda inda ake shirin kaddamar da yakin neman zaɓe a ƙarshen wannan makon wasu 'yan siyasar ƙasar sun buƙaci da mahukuntan ƙasar da su ɗauki mataki na sa ido domin tantance adadin kuɗaɗen da jam'in siyasar ƙasar ke kashewa da sunan yakin neman zaɓe. domin kaucewa amfani da kudaden da doka bata aminta da su ba a irin wannan tafiyar kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin wani dan siyasar kasar mai suna sumaila ahmadu a hira su da suleiman muni barma a yamai eh in ka duba shi yanayin siyasar ta mu kanshi a yana da ba da tsoro ya ce mutum ɗaya tak ya cire kuɗin da suka kai miliyan ɗari miliyan ɗari biyu ko ɗari hudu ya zuba a cikin yanayi na siyasa shi wanda zai zuba wannan kuɗin ba a binciken ina ya samu kuɗin sannan su kuɗin da ya bada na gudunmawa ba a tunanin saboda me ya bada ko kuma wani guri yake so cimma ka ganin wurin wani abu ne abun dubawa ne a nan wurin abu ne wanda yake kasashen duniya da dama ba su yarda da shi ba saboda karu akwai kasashen da ai adadin kuɗin da ake kashewa a siyasar ma doka ta kayyade to nan wurin kaga wani abu ne wanda ya kamata hankali ya aiki a ciki yau kurin haka kurin mutum ya zo ya dunkule kuɗi miliyan dari biyar miliyan dari shida ya ce ya zuba gudunmawa a cikin tahiyar siyasa ba a san ba me ya da. ko kuma dan ya bada a ga muna da likitoci muna da matsaloli na makarantu ina wani dan kasuwa da ya taba cire miliyan ɗari ya bada dan yi boko ai ga babu to a ga ma wani abu ne wanda ake ya kamata a duba a ga yadda za a doki mataki bisa wani abu wannan na nufin kenan akwai bukatar a sa ido a game da yadda jam'iyyun siyasa ke yakin zaben su kenan kan maganar kuɗaɗen da suke kashe ina zuwa yo manomi ko makiyayi ko kuma wani mai sai da wa'aki ko mai sai da hatsi zai iya cire kuɗin da suka kai miliyan ɗari hudu ya bada a cikin tayyar siyasa ka duba ka gani ayin hankali ya aiki mana nan wurin ya kamata hankali ya aiki su hukunta a huda sarri a duba a bincika a gani a ga wacce doka za a dora bisa irin wani al'amarin ko kuma shi wanda ya amshi irin wannan kuɗin ko kuma shi wanda ya kai irin wannan kuɗin nan ne ya kamata a duba ni da ban yarda ba haka kawai a ce dan kasuwa mai saye da saidawa ya cire kuɗin da suka kai miliyan ɗari biyar ya zuba a cikin tahiyar siyasa a ce ma dan kasuwa ne mai kasa kaya ya saida wannan zance ne daban in aka kewa aka kewa sai an samu wata matsala ko kuma wani guri wanda zai bai ma kasan nan kyau wannan haka ne ra'ayina ne na riga na faɗi kuma haka ne ban yarda da su ba irin wannan kuɗaɗen saboda in aka bi su a hankali za a ga a ko ta daban ta boye. To za mu sake komawa tare tarayyar Najeriya inda ma'aikatar ciniki da masana'antun kasar ta bijiro da wani mataki na taimakawa manoma wajen haɗa kayayyakin da ake nema a ƙasashen waje musamman ma na amfanin gona da ake noma a arewacin ƙasar domin samun kuɗaɗen da za a tallafa wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar a wata hira ta musamman da babban sakatare a ma'aikatar ta ciniki da masana'antu dr sani gwarzo ya bayyana wakiliyar sashen hausa na muryar amurka abuja madina dauda cewa sun riga sun raba manoma a gida-gida a cikin kungiyoyi kuma tuni aka fara samun nasara ga dai yadda hira tasu ta kasance mun fara la'akari da yawanci yadda kamfanoni suke tafiya a najeriya inda muke da babbar matsala shi da yawanci arewacin najeriya da zan sake dawowa mai kamfani ya zo ya ce kamfanin wane and sons da ni sai 'ya'yana to irin wannan kamfanin baya kaiwa daga ran da ya mutu 'ya'yansa ba su yi rikewa ba saboda ta tayu bai ba su wani ilimin ba ko ta tayu kansu ba a haɗe ke ba amma duk kamfanin da wane zai zo wane zai zo bare wani idan bare da bare suka haɗu suke kamfani an fi samun ci gaba domin kowa yana yau juna hatara kowa yana yau juna ingiza kai abin ban iya baka koya min abin kuma na san zaka zarbe in ja maka linzami hannun jari ya fi kawarawa kamfani tsawon rai sannan ko da mutum ɗaya ya mutu za a ci gaba da aiwatar da wannan kamfani na biyu tsarin rabon gadonmu yana da kyau yana kuma da adalci kuma yana da kyau a gaggauta rabon gado idan mutum ya mutu amma muna kira ga malamai idan aka samu kamfani wanda mutum ya mutu ya bar kamfani to kada a ce za a ruguza kamfanin nan a raba gadonsa a ci gaba da a mai da shi ya zama hannun jari a raba musu hannun jarin su magada zai fi taimakawa al'umma ta hanyar da an bi umarnin allah da manzansa sannan an kuma raya kamfanin ya ci gaba da bada dukiya da arziki da yalwa ga wannan iyalin mamaci kuma ya ci gaba da ɗaukan ma'aikata da wanzar da arziki a wannan garin da aka samu wannan kamfani wayannan bayanan da kai a gwamnatance ne wayannan matakai kuke ɗauka na tabbatar da cewa sun ɗore ko da bayan wannan mulki to abin da muke yi kamar yadda kika gani kowane kayan masarufi muna kafa masa kungiya ba kuma mu muke kafa kungiyar muna yi kuwa mu ce ina masu sana'ar noma safara ciniki fitarwa da kuma da dukkan abin da ya shafi abu kaza misali tattasai ko gero ku zo ku kafa kungiya sai su zo nan muna da ofishi da muke kira kira Federated Association of Commodities wato FACAN ƙungiya haɗaɗɗiya ta ƙasa baki ɗaya ta kayayyakin masarufi sai mu ce ku je ku zauna da masu yin gero koya musu yin sana'a ƙungiya mm, to in suka koya musu yin wannan ƙungiya. su kuma za su kafa kungiyar nan mu ba su tallafi su je su kafa ta ƙasa sannan su je su kafa ta jihohi sannan su kafa ta local government kai wasu ma suna yin ta har kasa kasa sai an kai ta kasuwanni to wannan yana wanzar da ci gaban da muka riga muka kirkira akwai matakan da kuke ɗauka domin waɗannan mutane da kuke nuna ma hanya su taka rawa wajen tabbatar da yaduwar shirin? Idan muka kafa wannan kungiyoyi sai mu ɗaura musu alhakin su za su ringa yi bi suna yekuwa su za su ringa bi suna tattaro al'umma sannan muna sa ido a bayansu. Me kuka yi? Kun yi alkawarin nan da shekara goma za ku canja Najeriya daga ƙasa mai dogaro da misali mm, mai dogaro da fitar da riɗi misali zuwa ƙasa mai sarrafa riɗi kafin a fitar da shi. To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron ma a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalot da niyya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. yanzu kuma lokaci ne da abdulaziz adili toro zai gabatar da shirin kowa bar gida kowa ya bar gida gida ya bari. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum mu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. Yanzu bari bar bakon namu ya gabatar da kansa. Eh sunana dai Yunusa eh, mamadu Sani Abubakar eh, kuma ni dan kasar Nijar ne eh, amma yanzu ina rayuwa a nan ga Eh, Amerika kamar yadda kuka ce. Eh, to Malam Yunusa za ka iya cewa daga ina ka hito a Nijar? Eh, daga Nijar da na hito ne daga jiha ta Doso eh, wani dogon duki ni na can ne cikin Nijar. Mm, to ka kaɗan ba mu albarkacin bakin ka akan yadda iso na amurka ke faɗa mana kaɗan ya kai ka baro nijar eh to na yi karatu da ne na daga nijar da na yankin la harshen larabci da faransanci hade eh, daga can kuma na wuce kuma ne je kasan misira eh, a kahira babban birnin misira can kuma ni ci gaba da karatu wanda an yi da jami'a a can eh, ni da jami'a na wani jami'a ana kiran shi al'azhar a can Misira. Ka yi jami'a a Nijar koko dai ka yi sakandare ne kawai? Ina eh, yi sakandare a Nijar a wani makaranta na Libya, Nijar Libya da suka yi. Eh, da larabci ana ce mishi madrasatul fatihul arabiya eh, shi ne ni Niger kamin in je a Misira na kuma ni je Masar kuma sai ni to ya kake samu taimako zuwa a Masar an taimaka maka ne ko ko gwamnatin nijar ta tura ka domin ka je can kai karatu to a zuwa karatu kamar kusan a masar suna ba da lakita eh, da french boost na karatu ne cikin shi ne samu Eh, nake eh, da wannan dai ne nake masar eh, mm, da kai je masar to kai karatun jami'a ka fara koko sai da kai sakandare kuma a sai da ni kamar shekara ɗaya na koyan yare na larabci sannan kuma shiga sakandare sannan mu ci gaba ko da ke ma banda wannan ma na dan yi wasu karance karance daban wanda ba na wannan fanni na larabci ba a masar me ka karanta a jami'a kamar islamic ce eh, kamar shari'a na musulunci da kuma shari'a eh, a jami'an da ni da ke wanda ni kama yanki biyu ne ke da koyi akwai karanta shari'a na musulunci da kuma shari'a wanda muke kira eh, draw da french ko kuma law da ah, da english su ne wanda game ne suke biyu su ne karanta a cikin jami'a din a shari'ar kanun ko shari'a kanun da larabci legislation mm, mm. draw da french kenan shekara nawa kai kana karatun shari'a can shekara eh kusan shekara eh, biyar ne eh, jami'a ne mm. amma da yake karan wannan na yi na yi jima tun da na yi hannu ka jami'a na yi karanci karanci idan ka kammala jami'a sai ka kammala ka samu digiri nan ka baro masar eh sai in samu digiri ma ana dan tsaya can na hawar aiki eh ina aiki ne eh, bayan digiri din sai in bar masar eh to a can ah, kuna samu kuna aiki ko ku makaranta kawai ne kuke yi ana ah, ana aiki eh, wani lokaci eh, kaman ya danganga mutum ya ne experience din shi ke eh, dan koyi wannan ne ke zai ba mutum dama ya samu aiki ko kuma mutum ya yi kanshi aiki na kanshi irin kamar business tsakanin irin masar da Niger ko kuma wasu wurare. ko kuma aiki cikin wasu irin wurare haka gari na abin na misir ko kuma na wasu kasashe da suke halin masar haka da sai cikin irin wannan da ne mun kai abin nan. Mm, a can yan nishar kuna da yawa a masar. eh a lokacin da ne yake can ni bar kamar da wanda ke suna suke rubuce a wuri na ambasi namu na kusan da ɗari biyu zuwa ɗari uku ne yan nijar da wanda ke karatu da wanda sun ide karatu kuma da wanda su kuma suna ba karatu suke ba hakan da ɗari uku da ya kama ɗari biyu zuwa ɗari uku. Eh, kuma maza da mata ne koko eh maza da mata eh maza da mata da kuma wasu masu iyalai wasu da sun yi aure da iyalai da komi da fari da komi da komi haka to ah. kasashen zan ce kamar Nigeria su Kamaru su Chad su ma suna dalibai a can kuma kuna hulɗa da juna kuna ganin juna akwai eh, duka akwai da yake eh, akwai ba ma wannan kasa su kaɗai ba eh, duka da yake a wannan karatu kusan akwai kasa tis'in da biyu ke da kwai kuma da yake duka ana hulɗa da juna akwai na da kuka na afirka kuma akwai da ma ba na afirka din ba. yanzu kamar in mutum yana sauran ka a nijar najeriya kamar da chad wanda bai da ƙarfi bai da ɗallafi da zai iya kai shi a masar ya je karatu yana so yana so ya je karatu da kansa wacce shawara za ka ba shi ya kamata ya yi idan yana da kuzari Eh, eh, zuwa karatu masa kamar bai da wani bai da wani wahala kwarai ba kamar sauran kasashe ne ba mm. eh, da yake ma ana ga wannan kasashen da kuka ko da yaushe ma suna aika burus su masaukin gwamnati na masar yana aika wani ko kuma in ce jami'a din ta al'azhar ko da ta aika ma wannan kasashe ko ce shekara ga mutanen suke so su zo to kun banda wannan ma Eh, zuwa karatu inda zuwa karatu ne mutum zai samu kamar eh, visa na zuwa karatu bai da wani wahala kwarai kun ji Yunus a asalin kasar Nijar mazamnin jihar Pennsylvania da ke na kasar Amurka mun gode da ka bamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowai bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma haɗawa daga nan sashen Hausa na da Amurka da ke babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda na gode kwarai. To madalla yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma ɗauke da sharhin sharidun Nijar. zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanama wace ta rawaito cewa taron shugabannin kasashen afirka ta yamma mambobin kungiyar sai da yawo da ya gudana ta bidiyo a ƙarshen makon jiya ya jaddada aniyar jan ɗamarar samar da allurar rigakafin cutar corona domin al'ummomin ƙasashen yankin. jaridar ta ambato shugaba muhammadu buhari na najeriya yana cewa takwarorinsa lokaci ya yi da ƙasashen yankin ecowas za su ɗauki matakan ƙirƙiro da allurar rigakafin cutar covid-19 da kansu domin tunkarar zagaye na biyu na wannan annoba Wace alamu ke nunin tana da matukar haɗari ga ƙasashen afirka ta yamma jaridar air info na cewa wani jirgin sama maras matuki ya faɗi a ƙauyen tigidan adgak da ke da'irar ingal ta yankin agadis a ƙarshen mako kwada yake bata bayyana ƙasar da ta mallaki jirgin ba jaridar ta ce alamu na nunin bayan da ya faɗo ya yi tafiya mai tsawo a ƙas inda ya kakkarya bishiyoyi da dama kafin ya samu wurin danganewa. Rahotanni sun ce 'yan ganin kwab na ta kwarara a yanzu haka daga kowace kusurwa zuwa wurin da jirgin ya faɗi don kashe kwarkwatar idanunsu abinda a m4 ta ce yana buƙatar takatsantsan jaridar niyya m4 na cewa zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 21 ga watan fabrairun da ke tafe lokaci ne da ya kamata 'yan nijar su nutsu domin tantance ɗan takarar da ya cancanci su baiwa ƙuri'a ta yadda za a kauce wa fuskantar tankiyar siyasa a gaba. jaridar ta ce a halin yanzu pnds tarayya da ƙawayenta na da yawan kujerun wakilcin da ke basu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa. jaridar l'eclosion ta ce matakin kewaye alkur'ani mai tsarki da 'yan adawa suka ɗauka a jajibirin zaben 27 ga watan disamban 2020 da nufin hana satar ƙuri'u a ranar zaɓe ya hana wa hukumomi walwala sakamakon lura da yadda abin ya yi tasiri a kawunan jama'a jaridar ta ce a yanzu haka hukumomi ta hanyar ministan cikin gida sun kaddamar da shirin farautar duk wanda aka kama da yunkurin amfani da matakin na akan laya a yayin zagaye na biyun da za a yi a ranar 21 ga watan fabrairu saboda a cewar su al'ada ce da ta saba wa doka sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To za mu kammala shirin ne da shirin murya Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. a cikin 'yan shekaru da suka shuɗe buƙatar duniya ta abincin teku na karuwa cikin gaggawa fiye da karuwar al'umma wannan ya samo asali ne daga yawan kamun kifi musamman a wasu ƙananan ruwa amma kuma yayin da sabon kifi ya yi wahala sakamakon hakan masunta suna tafiya mai nisa akan teku kafin su kama kifi irin wannan tafiya mai nisa tana haifar da kashe makudan kudade wurin sayan man injin kamun kifin da kuma biyan ma'aikata har ma wasu 'yan bata gari kan bi barauniyar hanya domin samun kazamiyar riba hanya ɗaya ta rage kashe kudade ita ce dogara da waɗanda ake tilasta wa kwadago sashin su ya gaji harkar safarar mutane mafi muni a cewar wani sabon rahoto a kan safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku na haɗin gwiwar ma'aikatar harkokin wajen amurka da hukumar kula da yanayin teku da sararin sama wanda majalisar dokokin amurka ta gabatar ana kallon aikin mai tattare da haɗari kana sautari ana amfani da waɗanda ba su da kwarewa da bakin haure da ma'aikatar da ake iya korinsa ko da yaushe da marasa galihu da aka yi safararsu wurin yin wannan aikin ana iya ɓoye wannan mugun aiki a cikin sauƙi saboda sana'ar su ana yin ta ne a keɓance jiragen ruwan masuntan kan kwace watanni ko shekaru a kan teku hakan na iya sa waɗanda aka tilasta su aiki a cikin jirgin ruwan ba su iya gudu ko kuma ba su iya kai labarin musgunawa da ake musu mutane da aka yi safara da su sautari ana cin zarafin su tare da taba lafiyar su wanda a wani lokaci yaka yi sanadiyar mutuwar su kamar aiki na lokaci mai yawa da yanayin rayuwa mara inganci da kuma rashin biyan kuɗin aiki da ma satar albashi an fi yawan samun tilasta kwadago a masana'antar su a kasashe masu fama da rashin zaman lafiya sakamakon siyasa masu rauni wurin dokokin kare 'yancin fararen hula da 'yancin ma'aikata da tsananin cin hanci da rashawa da miyagun ayyuka da tashin hankali da matalauci a don haka rahoton ya bada shawarwari cewa amurka za ta aiwatar da wasu matakai guda hudu na yaƙi da waɗannan miyagun ayyuka da farko dole ne amurka ta shirya babban matakin mai da martani na gwamnati na yaƙi da safarar bal'adama a kafar samar da abincin teku a cikin gida da ma ƙasar waje na biyu amurka za ta inganta ta kuma taimakawa kokarin yaƙi da safarar bil'adama a ƙasashe da suke da matsalolin tilastawa mutane aikin kwadago a masana'antar su Na uku, Amurka za ta inganta kana ta taimaka wa kokarin bibiyar wannan abu a kuma tattauna da sashen masuntan da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu da ma wasu masu ruwa da tsaki. A ƙarshe, wajibi ne a ɗora a kan abin da aka gina, kana a ƙarfafa ƙoƙarin da ma'aikatan harkokin wajen Amurka da hukumar kula da yanayin teku da sararin sama na magance safarar ɗan adam a kafar samar da abincin teku Yaƙi da safarar ɗan adam a kafar samar da abincin teku wani kare 'yancin bil'adama ne mai muhimmanci kana muhimmin abu ne ga manufofin harkokin wajen amurka sabon rahoton wani mataki ne mai muhimmanci wurin inganta da kuma shirya kokarin amurka wurin yaki da safarar bil'adama a kafar samar da abincin teku wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan oshin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka ni Sufa Abdullahi nake cire kuwa kasance lafiya daga nan birnin Yamai.